wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa samaka bi sunnati ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam nam nam salikin ila ayy musallim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim awabi wa al-shurut na 24 galqul masajid ba'da salat li ghayri darurah rufe masallatai bayan sallah ba tare da lalura ba Allah ta'ala ya qul lalle Allah ta'ala yana cewa wa man azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasbu wa ya fi girman zalunci kamar wanda ya hana masallatan Allah a ambaci sunan Allah a cikin su wa sa'ati kharabiha kuma yayi dawainiya wajen ta. wa takhrib kama yakunu bil hadami wato shi takhrib rusawa takhrib kamar yana kasancewa da rusawa ya kunu bi manhil musalli kuma rusa masallaci daga cikin rusa masallaci kuma yana kasancewa da da hana masu sallah daga yin sallah a ciki shi ma nau'i ne na rusa masallaci ko sai daga shi an gina masallaci amma an hana a yi sallaci an gina masallaci an hana a yi zikiri an gina masallaci an hana a yi karatu a cikin shi shi ma wannan wani nau'i ne na rusawa nan bi man'il musallin wa muta'abbidin min dukhuliha ne ta hanyar hana masu sallah da masu ibada daga shiganta إذا عرفت هذا تعلم أن من البدع التي لا شك في حرمتها تو إذا كان wannan zaka san cewa lallai daga cikin bid'o'in da babu shakka wajen haramcin ta balakul kasirun min al masajid fi kull al wato rufe da yawa daga cikin masallatai a cikin kowane lokuta wato in ba farkon lokaci ba kawai farkon lokaci ne kawai ake buɗe masallaci a zo a yi sallah ana idan da sallah sai a kulle nan take rubbama adda zalika ila tadyi'i salah da yawa wannan yakan janyo zuwa ga tozartar da sallah nan fa kad la yatayassaru lahu al-mubadara ilaiha wato wani lokaci baya sawaka a gare shi yin gaggawa zuwa gare ta a wannan farkon lokaci wala yafa anna hadha haddun an sabilillahi ta'ala wato baya buya cewa lalle wannan kangewa ne daga hanyar Allah kangewa ne daga hanyar Allah ta'ala na wasalun fi kharabiha kuma dawainiya ne wajen rusa ta na wa man'un min ziyarati Allah ta'ala fi buyuti da kuma hani daga ziyartar Allah ta'ala a cikin dakunan na'am yuba'u galakuha fi gairu awwal al na'am yuba'u galakuha eh haka ne ya halatta an halatta cewa a kulla masallaci ko masallatai in ba a fi gairi a wani lokaci a cikin wani farkon lokaci da kaufi ha Don tsoron wulakanta ta ila an bar masallaci a buɗe wato za a shiga a ringa wulakanta ta mutanen ban za su ringa shiga suna shaye-shaye a ciki ko wani ya shiga da shi da budurwar shi ana taɗi a ciki an gane ko ya zama dai matattara na wasu mutane masu mummunan manufa na bilahu dukhulul atfal wal baha'in fiha eh misalin shigan ƙananan yara da dabbobi cikin ta da aikata fasikanci aw khashiyatu bi khashiyatu alat ko kuma tsoron ainihin bacewan kayayyakin masallaci irin su fanka ila an bar masallaci a buɗe za a zo a sace misali na bi sharɗi Allah ta da hadatan ila fathiha da sharaɗin bukata bai yi kira zuwa ga buɗe ta ba ka ta'alimul ilm daga cikin bukatuwan buɗe masallaci akwai bude ta don karanta da ilimi ko kuma samuwan mai itikafi a cikin ta na mai tadarraru bi zalqiha to anan wajen wato suna cutuwa da ainihin kulle ta ko ba tunda ana yin karatu karfe kaza ya kamata lokacin na yi a buɗe wannan masallaci don aje a yi karatu ko kuma masu itikafi in dai akwai masu itikafi a ciki to a buɗe musu masallaci don su yi itikafi wa illa haruma zalqa to idan ya zama to babu cutarwa ba shigan mutanen banza a ciki an gane kuma ba za a sace komai ba to haramun ne a kulle masallaci na wayin khifal khifa imtihan aw biya idan an ji tsoron wulakanci za a wulakanta masallaci ko to zarta na'am hmm. idza tayaqqana hadu al-amrayn jazal al-ghalb eh idan ɗaya daga cikin al'amura guda biyu sun tabbata to ya halarta a kulle masallaci فإن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح domin tunkuɗe barna ana gabatar da shi akan janyo amfani a gane tunkuɗe barna barnan mutanen banza su shiga masallaci ko ƙananan yara su je su taɓa barna ana fitsari ana kaza a masallaci ko dabbobi ko abin da ya kama da wannan wato kuɗe wannan barna ana gabatar da shi akan janyo amfani an gane wani ku eh na khamisul ishrur na ishirin da 25 wala yusrul ilm wa talabatul ilm min al-masjid wato hana ainihin wato darasi na ilimi ko darasa na ilimi da kuma hana ɗaliban ilimi shiga masallaci na waƙar nasha anil bid'a as-sabiqa tilkal bid'a haƙiƙa ya taso daga bid'an da ya gabata wannan bid'a din shine ala wa hiya tarkul musallin ku saurara shi ne koran masallata aw tullabul ilm ko koran ɗaliban ilimi a kiwa salatul isha wato ƙarshen sallar isha ana idar da sallar isha za ce kowa ya fita za a kulle wani ilmin talabul ilm ya da kuma hana ainihin neman ilimi a masallacin hana su wato yan kwamitin ta hana ainihin a shiga masallacin a karantar da wani abu na ilimi da kuma ainihin wato a huce wato a kashe ainihin fankuna wala nuwar alaihi azu anwar a kashe fankuna da kuma ainihin hasake wato haske duk hasken wajen gaba da yan kwamitin su kashe min adal israfi salat saboda wai a juya saboda a yi gaggawa saboda yin gaggawa a cikin sallah mai milakil masjid a yi gaggawa a yi sallah a kulle masallatai karkaratul sunna fatawul masajid hakika ya kasance sunna a zamanin manzan Allah da magabatanmu buɗe masallatai kai tsaye a cikin dukkan lokuta ana bar masallatai a bude لأن ذلك هو المعصور عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شيء رويته صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu na matangare, a a shekenan buɗe masallaci domin ɗalibai masu karatu da buɗewa domin masu itikafi da sauran abubuwa in dai masallacin kullum akwai masu rayar da shi kada a kulle ko ya zama to an san karfe kaza zuwa karfe kaza ana yin darinsa a wajen sannan masu itikafi suna nan suna kulawa da abin to insha Allah mutanen banza ba za su shiga ba an gane wannan ayi to kuma dabbobi ba za su shiga ba kuma zai zama masallaci kenan kullum ana rayar da shi misali amma ya zama to an san yin yan kwamitin sun gane cewa ɗaliban da suke yin darussa a wajen ko malaman da suke darussa suna da miyagun akidu an gane suna amfani da masallacin wajen yada wasu abubuwa na bidiyoyinsu a nan wajen babu laifi idan yan kwamiti sun ɗauki mataki na kulla masallacin domin koran wayannan mutane a hana su wannan karatu na'am Allahu a'lam nam arraddu ala zanadi kalam jahiliya eh yan kwamitin suna iya hana sa caji suna iya hana sa caji musamman in ana biyan kudin wuta kenan in ana biyan kudin wuta za su iya hana sa caji amma ya zama to kamar yadda galiban gwamnatin najeriya in ba yan jari hujja ba daga cikin hukuma suna kau da kai daga masallatai suna kau da kai daga wuraren da ake aikata alkairai islamiyoyi da sauransu irin wannan tunda ba a karɓar koko ina ganin yan gwamnati bai dace ta hana mutane yin caji ba mutane ke hada kunin eh mutane ke taimakawa wajen yin abu idan mutane su suka nemi a taimaka musu a taimaka musu irin wannan na yin cajin cajin wayoyinsu cajin wasu abubuwa nasu in dai ba zai janyo matsala a masallacin ba ba ina ganin kada sa ana to shi ma shi kailula ai manzo Allah zamanin annabi ana kailula a masallaci yana daga cikin hanyar rayar da masallaci ya kailula a masallacin a gani shi manzo Allah yakan zo da shi da sahabban suna kwance a masallaci su yi kailula ina ganin wannan shi ma ba ya dace a hana ba dan matakar dai masallaci akwai mutane kuma mutanen suna wajen to zai hana mutanen banza zuwa su yi wani abu eh amma misali unguwa ne wanda take mafi yawa yan malawu su su riga sun fitama ma sai daga baya ne ko da yamma haka makare sun fita ga sun dawo to irin wannan kuma amma ɗaliban ilimi ba me ya zabi da malawu da masu a masallaci malawu malawu amfanin malawu a masallaci shine taimaka wa masallacin da abinda Allah ya ba amma rayar da shi da ma ɗaliban ilimi ke zama masallacin a yi karance-karance da kuma wasu abubuwa ne ai ba bukatar wani malamu kuma mafi yawanci yan kasuwa ne ba wani ɗaliban wanda suke dan kowanne dai fita yake kore shi a to yanzu nan kuma ya bambanta da maganar mu ai nan ana magana akwai ɗaliban ilimi da suke rayar da karatu suke itikafi a wajen suke karance karance a wajen da sauransu haka nan a ganin sai a bar su ya yi kyau ɗalibai masu kwana in dai ma ta gama dai akwai abubuwa na alkhairi su gudana masallacin a bari a yi yadda zai zama to babu wanda zai shigo ya yi abu na shirme a wajen eh. nan kawata shi da yawa ko? a <laughs> to ai inda akwai masu rayar da shi na ce musu kula mana da kaza sun zama ana shiga na aikata a ba su ba kulli a hannu in za su tashi sun gama abin da suke su kulle shikenan نعم الرد على الزنادقة والجهمية إيه. المساله الثالثه عشرة مساله نقوم شاؤكو اما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولياء اما أما شيء وانسو da muminai mata sashen su masoya sashe ne sashen su mataimaka sashe ne na muqara fi ayatin ukhra wallazina amanu wa innan da suka yi imani a wata aya daban Allah ya wai da suka yi imani ba su yi hijira ba malakum min walayati min shay ba ku da wani walitakan ko kadan ba ku da wani alaka da su sai sun yi hijira me ma'anan malakum min walayatihim daidai yake da ba'dhum awliya ba'd wa kana inda man la ya'rifu ma'anahu yanqul ba'dahu ba'dha ya kasance ga wanda bai san ma'anan wayannan ayoyi ba sai ga wai aya tana karo da aya wannan aya ta yi karo da wannan aya kamar yadda ake cewa wannan hadisi ya yi karo da wannan hadisi an gane kamar su mutazilawa da su jahamiya kai tsaye suke fitowa su yi ma hadisin manzan Allah jafa'i amma in dai aya ne suna jin tsoro su fito fili sai su dinga dan wani tsohu ya rara gefe kan ayan qur'ani to da duk mutumin da ya yi inkarin ayan qur'ani ya san yayi ridda ya san ba shi daga cikin da'ira na musulunci to su zanadiqa wanda za ga zahirin su kamar musulunci amma kuma su ba su yarda da musulunci ba sukan fito suna nuna qur'ani ma yana yin karo wa iyaz billah na amma qawlu wallazina amanu wa lam yuhajiru amma ce wanda yayi wayannan da suka yi imani ba su yi hijira ba malakum min ce min shay ko kadan ba ku da wani takan sako wani bangare ba ba ku da yuhajiru sai sai hijira yani min al shin ana nufin malakum min walayati ba ku ba ku da wani soyayyan su ta ko ina ba wani soyayya tsakaninku da su dan sun yi hijira to kwata-kwata babu wani soyayya tsakaninku da su ake nufi idan ce babu soyayya tsakaninku da su to su suna nufin yayi karo da wancan aya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen su masoya sashe ne an gani to sai kuma an ce in dai ba su hijira ba wani soyayya tsakaninku da su suka ce ai wannan yayi karo an gani tunda ai ko da ba su yi hijira ba ai ba kafirai ne suna nan cikin imaninsu an gane wannan ko to shine wannan aya shine Imam Ahmad ke fassara abin cewa abin da ake nufi wayannan da suka yi imani ba su yi hijira ba ba ku da babu wani alaka tsakanin ku da su na gado wa zalika anna Allah hakama ala hijira wato ya anina al-miras hmm. wa zalika anna Allah hakama ala al-mu'minin wato wannan saboda Allah ya yi hukunci ga muminai lamma hajaru ila madina lokacin da suka yi hijira zuwa ga madina la tawarasu illa bil hijra cewa kada su yi gajejeniya sai da mai sai da hijira kada su yi gajejeniya a musulmai da suka zo madina sai Allah ya ce da muhajirun da ansar wato an hada su yan uwantaka na musulunci an gane idan idan ba muhajirin ya rasu ba ansari zai gaje shi idan ansari ya rasu muhajir zai gaje shi an gane wannan sun zamanto yan uwantaka na musulunci a lokacin a lokacin farko ana aiki da yan uwantaka ne na musulunci ba na jini ba na mata rajulun muhajir bil madina idan wani mutum muhajir ya rasu a madina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da annan sallallahu alhali yana da waliyai yana da ainihin dangi a makka lam yuhajiru wanda ba su yi hijira ba kanu la yatawarasu to sun kasance ba za su yi gado ba a gane ko hmm. su wayannan dangi na makka da ba su yi hijira ba wato idan dan uwansa ya rasu ba za su gaje shi ba shine malakum min walayati min shay'in hatta yuhajiru na'am wa kaza in mata rajulun bi makka haka ne idan mutum ya mutu a makka walahu wali muhajir ma yana da wani dangi yana da wani wali muhajir tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kana la yarisu al muhajir to shi wannan muhajir din ba zai gaje shi ba na'am fa zalitu qawl والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا اي ما لكم ولايه من الميراث ba ku da ainihin alaƙa da su daga cikin gari hajiru zai yi hijira lamma kasarar muhajirun lokacin da muhajirun suka yawai zalikul miras ila al-awliya sai aka mayar da wannan gado zuwa ga waliyai zuwa ga asalin dangi da sai aka cire ainihin walitaka na musulunci aka mayar da shi walitaka na jini hajaru an lam hajaru shin sun yi hijira ko ba su yi hijira ba na'am duk za a ba su gado na'am وذلك قوله وأولي الأرحام الأرحام بعضهم أولياء بعض أولى ببعض في كتاب الله ما أبو تازمنش ينقوى نجني ساشن wato dangi na jini sashen su masu gado ne ga sashe a littafin Allah fi cancanta suka fi sashe sashe a littafin Allah daga cikin muminai da kuma muhajirai wa amma qawluhu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ma'anar cewa muminai maza da muminai mata tashin su majibinta tashi ne majibinta ne wato majibinta ne a wajen addini wal ya tawalla al mu'min fi dini mu'mini yana jibinta mu'mini a wajen addinin sa ba wajen gado kuma yanzu nan fa za ta siru ma shakka da zanadiqa wannan shine fassaran abin da zai shiga sai shakka akan shi ka duba inda musulunci ke fuskantar cin kashi da matinci ta kowane bangare a yaga anan a yaga anan ta cikin gida ga makiya kawai ta faka makiya a gani mutanen da suke cikin gida sukan buɗe ƙofa har na wajen samun su shigo su yi mara banna A gane wani ku da suka kamar yan shi'a ai sun buɗe ƙofa ne sosai a ci mutuncin manzo Allah da sahabbansa ko yan qur'ani sun buɗe ƙofa ne sosai a ci mutuncin manzo Allah da sahabbansa a ce qur'ani zalla ba ruwanmu da manzo Allah ba ruwanmu da sahabbansa da sauransu su da duk fi yan bidi a gaba ɗaya suna buɗe kofa ne na wulakanta ainihin musulunci da kuma hukumar za Allah ne wa iya zila Na, eh da lokaci kaɗan ne a madina aka yi haka an haɗa ɗaya umartaka na addini saboda annabi na so ya umartaka ya yi ƙarfi sosai ya zama an cire wani ƙabilanci magana da kuma wariyar launin fata da bangaranci ya zama sun fahimci cewa musulunci shine babban alaka tsakanin su a gani wannan abin da ya yi sai Allah aka sanya alaka mai karfi har ma ya zamanto mutumin ansar yana fifita muhajir yana fifita kanshi akan muhajir wajen bukata zai dauki gonan shi ya ba wancan ya ce ma ga mata na guda kaza zan sace duk wanda kake so zan sace ta aura kaga ai na ganin alaƙan ya yi sosai eh ta'alim muta'allim tariq ta'allim nam ta'alim muta'allim eh, ya kamata shi ɗalibi ya yi haƙuri ga abin da ranshi ke so da kuma son ranshi ya yi haƙuri a kan shi. Ala sha'ir. hawa la huwa al-hawa bi aini. Kullu hawa hawani. Eh, hawa lallai son rai laguwar hawa ne. shi ne wulaƙanci da ƙasƙanci bi ainihi ainihinsa shi ne ainihin wulaƙanci tsari hawa wato faɗaɗɗe kadadde na kowane san rai to faɗaɗɗe ne ko kadadde na wulaƙanci inda ka yarda san rai ya kayar da kai to kowane irin wulaƙanci zai kayar da kai an gane? Eh. wani zura alal wato wajibi ne ya yi haƙuri akan musibu da jarabawa Walbaliyar. dole ne ya haƙuri akan bala'o'i ila khaza'inil minan an ce taskoki na ainihin baiwa ala qanatiril mihl yana kan gadoji gada yana kan gadoji na jarabawa taskoki na baiwa sun tabbata ne akan gadoji na jarabawa kenan kafin ka samu wani baiwa na arziki ko ka samu wani baiwa na ilimi dole sai ka hau gadan ne gadan jarabawa ba zai yiwu ka zo duniyan nan salin alin ba jarabawa ba misali an ce an ce kowa ya ci zomo ya ci gudu in ka ga mutum ya zama mai kuɗi to kada ka so ka san halin da ya shiga ciki kafin ya yi kudin ka ga mutum ya zama babban malami kada ka so ka san jarabawan da ya fuskanta kafin ya zama babban malami kawai tafa ma guje sai dai ka ga mutum an gane ya fuskanci gwagwarmaya da wasu abubuwa shi za ga cewa masu kuɗi wasu daga ciki suna rike kuɗin su su suka san irin wahalan da suka fuskanta yana ga wani malami wato ya yi karatu cikin wani hali na jarabawa za ga kawai ba wuya ya kama faɗa to ba san dalilin da yasa yake faɗan ba to shi ya san halin da ya shiga ciki za ga ya zama mafaɗaci sosai an gani to kaga shi kuma wanda yake karatu sai ya dan masa uzuri da kila wani hali ya shiga da yasa ya zama to daga cikin wannan mafaɗacin sai ke cewa daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya yi haƙuri da wauta na malami kaga lokaci malami ne amma in ya tafko ma wata magana za ka sha mamaki a ce malami ya yi wannan to kada wannan ya sa ka ɗauki wani mataki kan malamin ka yi haƙuri da shi yadda ka san za ka yi haƙuri da mahaifinka idan yana wulaƙanta ka yana gaya maka manganu to ka yi haƙuri da malaminka haka nan an gane? hakika unshittu an raira mun waƙe wakila innahu li ali bin abi talib eh an ce wannan waƙen na aliyu ne bin abi talib karama Allah wajahu eh Allah ya karrama fuskarsa shin wannan kalma na karama Allah wajahu a ina ka samu shi ne su wane ne suke aiwatar da shi ne shi eh? saboda sun ce aliyu shi ne karama Allah wajahu za ga yan shi'a suna amfani da shi sufaye suna amfani da shi to wai dalilin da ya sa aka same haka shine wai saboda bai taba sujada ga gunki ba idan ya zama to wannan shine dalili bai taba sujada ga gunki ba to mun samu formula sai mu duba a cikin sahabbai akwai irin shi abdullahi bin umar karramallahu wajahu bai sa ba cewa haka anas bin malik karramallahu wajahu abdullahi bin abbas karramallahu wajahu akwai sahabbai da yawa wanda su ma an haife su ne cikin musulunci ba su yana gunki ba su ma ya kamata a ce musu karramallahu wajahu to sai ya zama to ba a faɗin haka sai aliyu to bai dalili na mata gani to shine an tabbi ibnu bas yace babu wani dalili da za a ware aliyu shi kadai ya ce karama Allah wajahu an gari in dai mutum ya ware aliyu kadai to akwai wata manufa na shi an ci shi an ci dukkan sahabbai gaba ɗaya ai musu wannan addu'a mana karama Allah wajahu na matan gane wannan to wannan shine bai yiwuwa kai ma in mutum ya ce aliyu suka ce abubakar karama Allah wajahu umar karama Allah wajahu kuma a ina aka samu nasti cewa mutumin da bai taɓa su jira gunki ba a gaya mai haka na'am na'am eh walaqad unshibtu shi'ran wato an raina mun wani wake an ce wannan wake na Ali bin Abi Talib ne karama Allah wajahu in ji mai littafi كمال العلم إلا بستة فأنبيك أم مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبار وغلو وإرشاد أستاذ وذول زماني على لن العلم كثورة لا بذاك تبس هام يلمي با إلا بستة سيدة أبوه ولا شدة فأنبيك عن مجموعها سأنبيك ببيان عن مجموعها da sannu zan baka labarin bayani game da dunkulallin su duka da sa'ul abubuwan nan guda shida zan gaya maka su ga sunan a dunkule basira wa hirsi yawa farko dai kafin ka samu ilimi ka zan babban malami sai kana da basira in an yi karatu kana ɗaukan karatun in an yi karatu bayanin malami kana ganewa idan ya zama to malami ya karanta ma lissafi ban gane ba to akwai matsala ina fatan gane wannan to amma zan faɗakar game da wannan maganan basira mataki mataki ne idan ka ga ana ma karatu karatun ya maka yawa kana ganin karatun yana ma yawa ko da ka ga wani an mai da yawa ya ɗauka ba lallai bane kai ka dauka yawa ku fahimci wannan akwai mutumin da ana mai karatu Allah ya bashi basira zai dauka amma kuma kasalalle da bai da nazari sosai bai da nazari da kyau mai basira ne amma daga an gama karatu ana ya aji akwai kuma wani wata bai da yana da matsakaicin basira in an yi karatu zai tsaya sai ya sai ya dage ya yi nazarin karatu da kyau sai karatun ya zauna wanne ka fi so wancan karatu ɗaya ya ɗauka amma bai son nazari wannan kuma yana da matsakaicin karatu in an bai karatu zai tsaya ta tambayar malam malam na bayani amma zai tsaya ya nazari sosai ya iya karatun to galiba irin wannan su kan zama malamai shi wancan yana da basira basiran shi ya dauke mai yana ganin suna da karatu ba sai na nazari ba bakala ne da Allah zai taimake shi da yake da wannan basira kuma ya amfani da shi ringa nazari an gane to wani ga basiran baya nazari kaga wannan illa ne to wani kuma gashi mai matsakaicin basira to wani kuma bai da basiran amma yana da naci kama matsalar nacin shi ne shi yana ɗiban karatu ya makarfin shi kullum zai zo majalisi sai da ku ƙaƙen littafi kai ka ka sani in za ka mai adalci ka san da za ka gaya ne wannan littafin ya makarfin ka an gane kuma shi bai wannan littafin ya karanta shi zai ga ana karatu bai ganewa kai ka san bai ganewa kama za ka yi hagu da halin ɗalibai na yau wallahi ɗalibi ne yanzu in ka zo kai kana karatu da shi ka ce mai kaza ya kawo ma sharaɗa ka ce a zai kuma yana zaki zai ji nauyin zaki ka sai malami yanzu kawai zai haƙura yanzu malaman tsoron ɗaliban suke ji wani lokaci ɗalibin ka ne amma ya zama danja to irin wannan sai ga malami yana haƙuri yana karantar da karatun da ya san yaron wahala kawai ɗalibin yake yi an gane da zai nemi shawara malamin zai gaya mai wannan tun da kana zuwa kullum ka bi karatun ka yi ka ibi karatu kaɗan kuma ka ɗauki littafin daidai da iliminka kuma ka bi shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka ci karatun ka yi nazari ka abin da ba gane ba ka tambi malamin har sai ka gane to akwai wani wala ana karanta mai ya rufe kenan kuma gobe ya bai bude kuma ka san bai ganewa ka za ka yi sahabi ka san babu abin da ke cin zuciya ga malami ka san mutum bai gane ka karanta da shi ni kamar yadda nake wallahi in kana gane karatu na ku mutunta kana son ka ko ban gaya maka ba ina so ga ina abinda na karanta ya gane saboda nan gaba shi ma zai amfana da wasu amma na san wahala nake yi in yi nazarin littafin ka in karanta da kai ba ganewa to amfani me za ka yi ko da na rasu yanzu ka ba za ka amfani sai da ba ka daga cikin wanda za su mun addu'a sai kai ba ka zama malami ba kun gane wannan ba shi ke da ka duba basira suna ya tara in mutum zai zai karatu a hankali a hankali yana yi daidai karatun shi in layi ɗaya da zai dauka ya dauke shi in sha Allah wannan gaba zai zaga kwakwalwar na buɗewa kullum karatu kwakwalwa buɗewa yake ƙara an gane kamar wani zai ga yana diba da yawa ya baka wahala shi ma ya wahala amma duk ba bai gane komai ba to shi ne wannan dai maganar basirar nan akwai kuma wanda Allah ya halice shi dama har abada ba zai karatun ba wani duk zaman zuwan shi majalisi sai dai a yi haƙuri an gano wannan amma mafi yawan ɗalibai suke hana kansu samun ilimin eh, kowane ɗalibi mafi yawa in sun zo majalisi in dai suna karatu dai suna ma kansu adalci za su zama malamai ba maganar gaggawa ga neman ilimi in dai za ka yi haƙuri kar ka duba wani ga inda ya karatu wani ga ga littafin da yake kawai in ka gane ahalari da kyau to ka tsaya a shi ma wushi ma ka bi shi a hankali ka so. in ka sauke baka iya ba sake dawowa sake dawowa cikin taɓa sauƙi wuraren da suke rikitar da kai ka tsaya ka sa hankali a wajen kai nazari to ba a yin haka an gani sai dai malami ya yi ta haƙuri da ɗaliban a haka a taso a tafiya wa iya billah an gani wato basira wa hirsin da kuma kwaɗayi ya zama ɗalibin yana kwaɗayin neman ilimin kaga ina kun ga basira ba kwaɗayi a wasu wasu dabarin da juriya yana da juriya wajen zuwa majalisi kuma zai jure duk yawan ɗalibai zai jure a yi karatu a zagaye zuwa gare shi wa ga guzuri idan ɗalibi bai da sana'a kullum yana cikin yunwa da bukata to kwakwalwar shi kullum ba zai samu nutsuwa ba a gari kullum zai zo makaranta kwakwalwar shi bai tare da malami malami ya saba ya shi yana can wani gari malamin na nan ya ɗauka yana ganewa in yana so ma ya yaudari malami malamin na bayani zaga yana haka shi ba haka da ke calculation yake a waje an gani wato da guzuri wa irshadu ustazi da kuma shiryewan malami dalibi ya ringa bin shawaran malami kada ya zama to kawai shi abin da yake so zai yi zamani kuma a daɗe ana yi zai gaskiya Dalibi ya tsaya ya haƙura ya daɗe yana karatu wajen malamin kada ya zama mai tsalla-tsalla an gane ya zan ba shi da nutsuwa wajen naci wajen karatun hmm. ya shafi siyan littafi a kowane gan sha hanya malam ya baka zama da ban da kun siyan littafi ne sai doge da wannan yaƙi to bai da kudin da littafi to ai in bai da shi ya zama mai sauraro mana ai ko baka da shi sauraro za ka fa'idanci insha Allah ka zauna ka ce dan baka da littafi ne uzuri wannan bai zama uzuri

ragaman an wato tilas gare shi fitsari ya ringa fitowa tilas ko yana so ko baya so uzuri to da kuma wani uzuri haza yu'akhiru sahara ila dukul alwaqt to irin wannan zai ringa jinkirta tsarki zuwa ga shigar lokaci kada kada zai yi tsarki sai lokacin sallah yayi ko tunda yana da ciwo ko yana da salsal to ya ringa sai bar yin tsarki sai ya bar lokacin sallah sai sauri ya je yayi tsarki je alwala shiga masallaci na'am wa yuwali bainal istibra wal wudu sai ya jeranta tsakanin tsarki da kuma alwala ta wa yatadahharu li kulli farida kuma ya ringa yin tsarki ga kowane farilla duk sallah gaba ɗaya yin tsarki duk sallah yin tsarki wa qad su'ila ibn rushd wa rabi'a an tambayi babban malami ibn rushd rushd da kuma Rabi'a tun ra'ayi malamin imam malik shehu malik shi ne rabi'a ya tadahharu thumma sun cewa yana yin ya ringa yin tsarki sa'annan kuma ya alwala wa kunu fi salah sai kasance a cikin sallah au sa'iran fi adabiha ko ya kasance mai tafiya wajen bayar da sallah sa'iran fi adabiha fa ya ji yajidu nuqatan habita sai ya ringa jin wani dugo mai sakkowa yana cikin sallah mutum ne ya yi tsarki sannan ya yi alwala kuma yana cikin sallah ko kuma ya tafi yana so ya je ba da sallah din sai ya ringa jin wani digo mai sakkowa kamar yana jin wani abu na sakkowa daga daga gaban shi fayyufattish anha sai ya dan bincika ya ga wannan digon da ke sauka daga gaban shi menene fasarata ya ji duha wani lokaci zai zai same ta cewa mazi ne ke gangarowa fasarata la ya ji duha wani lokaci ma baya jin mazi, ya zo ya taba sai gaba komai shi dan ne kawai ke so ya kawo mai shi ta tajbe shi fa ajaba bi annahu la sha'a sai ya bada amsa cewa lalle irin wannan mutumin kawai ko da ya ji wannan abu babu komai a gare shi idan wannan abin ya aure shi duk duk sanda ya dumfari sallah sai ya ji wannan abu to kawai ba komai wa dinin lahi wa dinin lahi addinin Allah yusurun mai sauki ne shi Suleiman bin an tambayi Suleiman bin Yasar wal Qasim bin Muhammad da Qasim bin Muhammad bin Musayyab da kuma ibn Musayyab an rajul yajidu balal ba da taharati game da mutumin da yake jin damshi bayan tsarkin sa qalu idza istabra'ta yace kawai idan ka tsare tsarki wa farrakta ka gama tsarki farshush farshush wato ka yayyafi idan mutum ya gama tsarki kawai ya ruwa sai ya daga ya daga wannan shi sai ya zuba ruwan a wajen ya zuba ruwan a wajen ko da ya ji abu na san kowa sai ya dauka wannan ruwan ne kawai shine maganin abu a nan wajen yayi maganin shedan da au fandak fandah saubaka bil ma ko kuma ka yayyafa ma tufafinka ruwa wal maqsud rashin kafifa abin nufi shine yayyafi mai dan sauki ba wai ya cika wandan shi ba wal ha'al idan kai haka sai ka kauda kai daga gare shi haka abdullahi bin umar yake kamar yadda al'allama ibn qayyim ya kawo a cikin igasatul lafan cewa abdullahi bin umar idan ya ga wato idan ya ga yana shakka cewa wani abu na gangaro mai kawai abin da yake yi alwala sai ya daga sai ya zuba ruwa a wandan shi ko da ya ji wani abu na gangarowa sai ke kawai wannan ruwan da na zuba ne shi kenan ya yi maganin shaidan lamma zakara bin an umar sa'id bin musayyab ya ambata daga umar radiyallahu anhu su su'ila an na'u zalik cewa an tambaye shi misalin wannan ya faqala yace inni la da hukin salat cewa mutum ce ni ina ji jin shi a cikin sallah kan Yan hadiru ka tahaddurin lu'lu yana gangarowa kamar gangarowar lu'lu kama asari kamar ta a salati shi sa'id bin musayyab yake cewa ni ina jin wannan kuma ni ba na juyawa daga sallah sai na ƙare sallah na gaba ɗaya in na ƙare sallah a lokacin zai juya kenan wannan abin bai sanyawa wa in shiga shubha insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم والوجود